واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين kuma ka tsayar da sallah ya kai wannan manzo ka tsayar da ita akan mafi kyan yanayi a gefen yini guda biyu wato farkon yini da ƙarshen sa, kuma ka tsayar da ita a cikin wani yanayi na dare lalle ayyuka na gari suna shafe ƙananan zunubai wannan abin da aka ambata wa'azi ne ga masu ɗaukar wa'azi kuma abin izina ne ga masu ɗaukar izina